Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan shine ya ƙara jaddada muhimmancin fitowa fili a yi wa 'yan ƙasa bayanin yadda ɗaukan matasan zai gudana domin a kaucewa yawan zargi da ake yi na yin almundahana a shirin. Ahmed Lawan ya ce ba a taɓa gwamnati da ta yi irin wannan yunƙuri na ba matasa aiki irin wannan gwamnatin ba. kuma majalisar ita ce ta amince da kasafin kuɗi naira biliyan hamsin da biyu domin a gudanar da aikin tun farko. ta wannan program ɗin majalisa ce ma ta ce a je a yi shi amincewa da abin da ɓangaren shugaban ƙasa ya zo ya nema kenan na biyu majalisa da ta ce a yi ta ba wa hukumar nde national director of employment ta je ta aiwatar da wannan program domin ita nde ita ce aka mata tsari na yadda za ta iya aiwatar da wannan program a ƙasar nan gaba ɗaya suna da office office a kowane sashen najeriya suna da kuma mutane waɗanda za su gabatar da wannan aiki shi ya sa majalisa ta amince da a sa nde su aiwatar da wannan program wanda ke za a kashe naira biliyan hamsin da biyu shugaban majalisar dattawan ya ce lallai sai majalisa ta gamsu da yadda shirin zai gudana kafin a dawo da shi. To sai dai kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar Ibrahim ya ce majalisa ba ta da hurumin dakatar da wannan shiri. 'Yan majalisa ba su da wani hurumi akan magana ɗaukar ma'aikata. Abin da ke kawo waɗannan abu gurɓacewa ce ta ƙasar da ta yi ta ya zama na komi magana ce ta alfarma kuma komi har ya kasance har ana zargin mu cewa wasu ma sassai da alfarma suke yi in sun samu wato guraben mukamai an su Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Alhassan ɗan tata Mahmud ya ce irin wannan mataki na bawa 'yan majalisa gurabe abu ne da aka saba yi. Gwamnatocin da sun ka gabata daga na Obasanjo, an na Yaradua, an Jonathan akwai yanda akan yi wanda dan majalisa ko ah, na wakilai ko na dattijai yana da wannan daman wanda zai iya neman taimakon cewa yana da mutane kaza akan yi wannan bisa ga yarjejeniya. To amma ba wai abu bane wanda yake bisa doka. Wannan shine karo na farko da yake nuna fito na fito tsakanin majalisar ta tara da bangaren tsarin shugaban ƙasa kuma koyaya al'amarin zai kaya ido dai ya san kima. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.